والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الإمام المؤلف رحمه الله فصل ومن عقوباتها أنها تعني بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية آه، هل يزور هذه أنا cikin mana بياني akan abubuwan da suka wato zunubai da kuma abinda suke gadarwa wanda yake na ci baya ga bawa da kuma yi masa tasiri da nesantar da shi da Allah maɗaukakin sarki ya yake daga cikin abubuwan da zunubai ke haifarwa suke gadarwa na ukubarsa ne cewa annaha tu'mi basirar basirar cewa wato haske na cikin zuciya wanda Allah yake jefa ma bayinsa a zuciya wannan bawa yana rasa shi idan yana aikata zunubai haka zai zama bai da basira bai iya gane abin da yake mai amfani ne ya bambance shi da abin da bai da amfani haka nan kuma tana dusar da hasken zuciya ɗin kuma tana toshe duk wata kofa, wanda ilimi zai kai ga wannan zuciya ɗin kuma tana katange wato wannan zuciya daga duwasu sunadirai sinadarai waɗanda suke na shirya ne sai ya zama wannan zuciyar ba za ta shiryu ba ba abin da zai shige ta Allah ya ce falan ma zahu azaban lahu qulubahum lokacin da suka karkace suka saba ma Allah Allah madaukakin sarki sai ya toshe zukatarsu ya karkatar da su wa qad qala malik bi shafi'i rahimahumullah lamma shama'a bihi wa ra'a ce wato imamu malik allah ya mata rahama ya gaya ma imamu shafi'i lokacin da suka hasu a imamu shafi'i ya zo ya yi neman ilimi a wajen imamu malik don haka almajirinsa to imamu malik yake yake cewa ya yi hasashen cewa imamu shafi'i zai zama wani mutum a baya ma'ana zai zama wani fitaccen malami yanayin yadda ya gaba firarsa da dagewansa da kwazansa da kuma himmarsa to lokacin da ya ga wannan alamu a tare da shi sai yake mishi nasiha wannan kuma shi ma Allah matsaukakin sarki ne ya ganar da shi har ya gane kana iya gane mutum ila wanda zai zamanto wani abu matuƙar yana da kyakkyawan niyya ma'ana ya tsarkake zuciyarsa sai ya ce inni ana Allah kad alqa ala qalbi kamura Imam Malik ya ce mashafi'i ni fa na ga cewa Allah ya haska ya jefa wani haske a zuciyarsa ma'ana na fahimta dan haka yake fala tufihu bi zulmatil ma'siya kada ka kuskura ka kashe wannan haske da duhu na na Allah ma'ana ka yi kokari ka yi tattalin wannan hasken da Allah ya jefa a zuciyarka wannan kuwa ya faru ne lokacin da shi imamu shafi yake neman ilimi a wajen imamu malik lokacin da ya ji labarinsa ya taho neman ilimi kamar yadda kowa yake zuwa amma da ya zo bakin gidansa ya samu babu inda zai ma ya kutsa ya shiga saboda yawan jama'a masu neman ilimi shi kuma shekarun shi ba su da yawa a lokacin don haka haka dai ya kutsa ya samu ya shiga cikin dubban mutane imamu malik da ya kalle shi ya ce wannan saurayin mai ya da shi ya ce ya zo neman hadisi ne shi a ya dai tsara karatu bai kai ya zo ya nemi ilimi a wajen ba to imamu shafi ya koma sai ya je ce wani littafi ne ake karanta a wajen malik aka ce muwatsani wannan wanda yake hannun da haka sai ya koma ya ji ya karanci littafin ya yi bitansa ya yi nazarinsa bakwai ɗaya ko kuma kwana tara sai ya yi littafin gaba ɗayansa daga farko har ƙarshe sai ya dawo da ya dawo wajen imamu malik sai ya ce na dawo ne zan karanta ma mawaka ka da ka sai ya ba shi dama da ya fara karanto mishi maganganunsa na littafin da ya rubuta sai ya dakatar da kowa ya ce kai ta kawo ya ce ku a faɗa to sai ya ba shi damar da bai ba wani ba wannan abin da ya gani a cikin imamu shafi ya ce to lallai akwai wani abu da yake tattara da shi haka shi yasa an kaga ɗalibi mai ƙwazo ba a so ka kashe mishi gwiwa in kana karantarwa kaga ɗalibi mai ƙwazo wanda yake mai himma mai dajewa to ka kusantar da shi domin ya samu wannan amfani sai ma ka samu wato albarkan karantar da shi da za ka yi da tsora shi a kan hanya shi ya sa imamu malik wata rana yana cewa duk in aka zo neman ilimi ya ce a tambaya a wajen imamu shafi duk da ke shi malamin sa ake ce ku nemi ilimi a wajen ka wannan tawadu ne kuma ya fahimci dai imamu shafi mutum ne wanda yake mai basira Allah ya sa mashi kaifin basira alawala ya yazalu hadha an-nur idan mutum ya shiga saban Allah wannan hasken na zuciya ba zai gushe ba uku yana rauni wa yadmahillu yana wato tafiya yana gushewa wa zalamul ma'siyati yaqwa kuma duhun saban Allah yana da ƙarfi a zuciya hatta ya al-qalbu fi mithli al-layl har dai zuciyar ta zama kamar tsananin duhun dare don haka neman ilimi yana da hatsari mutum ya sanya saɓon Allah a tare da shi wa musamman irin ilimi na yanzu Allah ya buɗe ƙofofin ilimi sun yi yawa ma'ana Allah ya sauwaƙa mana hanyoyin ilimi aka samu ƙaramin yaro ya haddace izu 20 izu 30 har ƙur'ani na gaba wanda a baya ba haka ba amma in ka zo ka kalli masu haddace ƙur'ani in ka ɗaura su a ma'auni sai ka ga suna wani wato hanya ne qur'ani ma wata hanya ba saboda haka ire-iren wannan abin ake gujewa in mutum zai nemi ilimi kada ya haɗa shi da saban Allah shi ilimi gado ne na annabawa da haka duk wanda ya ɗauki wannan riga ya saka to duk wasu abu fa na mutanen duniya dole ya nisance shi inda yana so ya samu albarka wannan ilimi ne ɗaya daga cikin malaman sama an ce waki ya mishi irin wannan nafihar. lokacin da yake ce mishi kaifin basira ku ya fara raguwa sai ya ce to ka rage saban Allah ma'ana ka nisanci abin da yake saban Allah ne shi imamu shafi yake cewa da ya duba ya duba sai ya ga abin da yake ganin ya aikata ɗin wata mace ce ta zo wucewa sai iska ya daga tufafinta sai ya ga ƙaurinka da farkar da suke saka ba ya ce shi yana ganin wannan abin shi ne abin da ya fara rage masa kaifin basira to ina ga mu a yau aka buɗe ka ga duk abin da ka ga dama to ne shi ma ya masa wasu nasihohi ma'ana yake kwabansa ya ce ka nisanci saɓon Allah maɗaukakin sarki domin shi ilimi wani haske ne daga Allah kuma hasken da yake daga Allah ba a bai wani saman Allah da haka ya ce fakan min mahlakin ya fihi halaka nawa ne mutum zai fada inda ya haɗa ilimi da saban Allah wa huwa la ya rusuru alhalin bai gani ka a'ama kamar makaho ne da ya fita cikin dare a hanya wacce take mai mai hatsarin gaske ya kake tsammanin makahon nan zai zama yace fa ya izzata salamata wa ya sur'ata al'afaf cewa wato kai can wanda yake so ya samu tsira da kubuta to lallai shine ya nisanci saban Allah cikin neman iliminsa kuma wato idan ba haka ba kuwa halaka mai gaggawa tana iya samunsa ya ce to idan mutum ya sa saban Allah a gaba duk da yake yana neman ilimi ya ce kuma tilka kalkulumat wannan duhun na saban Allah zai dinga ƙarfi yana daɗa faɗaɗa wa tafidu min alqalbi ila aljawarihi sai ya lulluɓa zuciya har ya koma gabansa tun saban Allah yana cikin zuciyarsa har ya fi ƙarfin zuciyarsa ya koma ya fara aikatawa fa yabsha alwajha minha sawadun bihasabi quwwatiha wa tazayudiha sai kuma kaga wannan abin ya ƙara sa fuskar shi ma ta yi duhu sai ka ga fuskar ta yi duhu ta lalace akwai misalai da yawa akwai daga cikin ɗaliban ilimi wanda makaranta alkur'ani wallahi in ka kalli fuskar shi yanzu sai ka yi takaici saboda saɓon allah ya ɓata fuskar in ka gan ba ka ganin wannan hasken na alkur'ani wanda da yake tare da shi kuma yana kuma makaranci ne amma zai hada da saɓan Allah sai ya nisanci wannan karantarwar ta alƙur'ani wani lokacin yakan kusance ni wallahi har sai na dinga jin ina kyamar zama da shi saboda mutumin da yake irin wannan hali makaranci yana karanta alƙur'ani ya jefa kanshi a cikin irin wannan abu wannan abin ya fito ƙarara a alamarsa za ka ga fuskar ta yi baki wanda da ba haka ta sani to wannan saƙon Allah ne yake bayyana a fuskar bawa Allah ya tsare ce fa idza kana inda maut zaharat fil barza idan ya zo mutuwa wannan abin in bai bari ba zai bayyana a cikin kabarinsa famtala al zulmatan sai duhun ya kabarin ya cika da duhu ba haske a cikin kabarin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa wata rana da ya je ziyartar wasu makabarta wata mace da aka binne ta ba a gaya masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaman ba su dauke ta da muhimmanci ba mata imra'atun sauda mace ce baiwa ta taqummul masjida tana sharan masallaci sai ta rasu ranan sai suka ga cewa to irin wancan ma ai ba sai an je an gaya ma liman ba da aka sai suka haɗu kawai suka mata jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya biyu bai ganta ba sai ce ina wancan sai suka ce ai ai tara su har an mata ce yace shine ba ku sanar da ni ba to a lokacin ne suka gane cewa ya shi ya baci yake ce musu lullu ne qabriha ku nuna min ƙabarinta, inda kuka binne ta sai ya tashi musamman ya je wannan makabartan ya je inda aka binne ta sosai sai ya yi addu'a a kabarin nasa na ya mata addu'o'i to a cikin hadisin ne zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi addu'a sai yake cewa inna hadhihi alqubur mumtali'atan ala ahliha mumtali'atun ala ahliha zulmata cewa waɗannan kaburburan suna cike da duhu ne ga waɗanda suke kwance a wajen yace wa inna allaha munawwiru hadi salati alayhi amma Allah ya haskaka su saboda addu'ar da nazo nayi kenan kadari yana yin duhu idan ya kasance ne wanda yake cikin kabari ya kasance mai sabon Allah to wannan duhun ba a duniya zai tsaya ba zai bi shi har cikin kabarinsa kuma zai tashi da shi ranar tashin alkiyama yawma tabyaqu wujuhun wa taswaddu wujuh wa wujuhun yawma idin 'alayha ghadab haka nan wa wujuhun yawma idin basira akwai fuskoki da za su yi duhu su turmike sa lalace ba haske a ciki ba wani walwala to shine wannan duhu ne na saɓan Allah to shine malam ya kawo wannan hadisin ash-shahid yace fa idza kana yawmul ma'ad in ya kasance ranar komawa ga Allah ne wa a ajsad kuma aka tashi jikuna aka mayar da rayuka cikin jiki alatil wujuha quluwan zahiran yarahu kullu hannu. wannan bakin duhun nan na saɓan Allah sai ya lullube fuskokin nan har kowa sai ya gani shi yana daga cikin alamomin da za a gane mutum na kwarai ne ranar tashin alkiyama fuskar shi ta haskaka Allah haskaka fuskokin kuma yana da alamar da za a gane cewa mutum ba na kwarai bane fuskar shi ta yi duhu ranar tashin alkiyama shine yawma tabiyatu wujuhun wa taswaddu wujuh haka na Allah madaukakin sarki yace yu'rafu al-mujrimuna bisimahum mala'iku ba sai sun tambayi masu laifi ba ranar tashin alkiyama ana sanin masu saɓan Allah ne bi simahum ai bi alamatihim da alamomin shine duhun fuska shi kuwa mumin yana da hasken fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu cewa al'umma ta ranar tashin alkiyama za a tashe su za su tashi suna da haske a fuskokin su suna da haske a ƙaurukansu saboda tasirin alwala shi yasa ba mai tsare alwala sai wanda yake mumini ne yuhafizu alaiha la yuhafizu alaiha illa mu'min ba mai tsare alwala sai mumini domin duk lokacin da kake alwala din kana wanke fuskar ka duk abin da kai na saban Allah idan da ido ka gani ma'ana kana wankewa wannan zunubin yana zuba kamar yadda bishiya take zubar da ganyenta idan idan hunturu ya zo daga bishiya tana kakkadar da ganyenta to haka zunubai suke fita daga fuskar bawa idan yana alwala har sai ya zama ƙarshen ruwan da zai tsiga a fuskarsa zai tafi da ƙarshen zunubin da ya gani da fuskarsa haka nan da hannunsa har zuwa wanke kafafuwansa shi yasa ba a so mutum ya ɗauki tsimma ko kyalle ya dinga goge ruwan da ya alwala da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana haka ɗaya daga shi iyalansa ta ce ya yi wankan janaba ta kawo masa ƙyalle sai ya ƙi karɓa ma'ana yana so ya karantar da mu cewa wannan ruwan ka bar shi ya ɗiga ɗin yana zuba tare da zunuban da ka aikata to ga alwala tana tsarkake bawa da haka mutum ya dinga tsarewa a cikin alwala kar ka rabu da yin alwala ko da ba sallah za ka yi ba ka zauna cikin tsarki cikin tsari cikin haske kuma da ce hatta ya tira wajhu aswada mithla humama ya ce to wannan fuskokin Allah ya tsare mun har sai sun zamanto tamkar gawayi saboda duhu aga fuskokin sun yi bakake Allah ya ce fayalaha duniya la a jima'i dunya bi ajma'iha min awwaliha ila ya ce kai can irin wannan azaba yanzu idan kawai wannan aka bai shi da shi ranar tashin alkiyama ya ce wannan ba za ta taɓa haɗa shi da jin daɗin da ya yi a duniya daga farkon ta har ba Mana duk jin daɗin ya kafa a banza in dai abin da zai haifar ke ya ce fa kaifa fa qisqil abdil munazzas al munakkabi al fi zamanin inna ma huwa sa'atun min hulmi cewa to ta yaya rabon bawa zai kasance wanda yake wato ya riga ya tsunduma kuma ya riga ya karkata kuma ya wahala ko kuma ya na wani jin daɗi na ɗan wani lokaci wanda bai wuce mafarki ba duka rayuwar duniya nan bai wuce kamar mutum ya bude idan shi ya kista ba rayuwar duniya nan sai a zo a yi abu ya wuce sai ka dinga ganin kamar abin nan ma ba a yi shi ba yanzu ƙila wasu masu kuɗi ko masu mulki sai dai a ji a bayan kamar ba su yi rayuwa ba kuma sun yi din kuma sun samu iko wasu sun mallaki gidaje wasu sun mallaki dukiyoyi masu yawa amma da zaran ya kare ban aka aiki wani ma bai san an yi shi ba haka ta zama kamar kiftawar ido saboda haka shi yasa ake so mutum ya amfani da rayuwarsa a cikin wannan duniya kuma ya kiyaye da wato biyayya da Allah maɗaukakin sarki ne sai shi saban Allah yake fallahul musta'an Allah maɗaukakin sarki ake neman taimakon sa ala wa min uqubatiha yana daga cikin abin da saban Allah ke gadarwa annaha tusajjiru nafs ma'ana tana kaskantar da mutum mutum sai kaga ya zama tantacci yanzu kaga dan giya yara ne za su bi shi suna jan shi nan suna jan shi can a lalace yaran da kila ya yi jikoki da su kaga akwai lalace da ta ga wannan kaga ran ya lalace ma'ana ya kaskanta ya wulaƙanta ko misali a kama farawa a zo a yi takarkan shi da duka kaga an ɗaure shi wani ma kila da furfura a fuskarsa amma ya aikata abin da yake na saban Allah ne sai da ya kaskanta don haka saban Allah yana kaskantar da mutum wa niqamiha wa eh, annaha tusaggiru an-nafsa wa tuqanni'aha kuma tana wato wulaƙantar da ita wa tudasfiha kuma tana mayar da shi ba komai ba wato haƙƙiraha kuma tana zama wannan zuciyar ko wannan ran ya zama ya tozarta hatta tasira asghara shay'in wa ahqar haka ya zama ita wannan zuciyar ko wannan ran mai saban Allah ɗin ya zama mafi kaskancin abu mafi wulakantar sa kama anna ta'ata tunanniha wa wato wa tukaddiraha kaman yadda biyayyar Allah madaukakin sarki take haɓaka zuciya kuma take tsarkake zuciya take girmama zuciya sai ka ga mutum rayuwar shi kaɗan ce amma in ya yi ta cikin biyayyar ga Allah maɗaukakin sarki sai ka ga rayuwar ta girma sai ya zama babban mutum yanzu kamar imamun nawawi wanda ba wanda imamun nawawi ya ɓuyan masa ma'ana mutum ne sananne ko mai arba'unan nawawiyya mai riyadu salihin sharhin muslim al-majmu rawdatu talibin malami mai manya-manyan littattafai shekara arba'in da biyar ya yi duniya ya yi koma ga Allah amma ya yi abin da in za a shekara arba'in da biyar ana karanta littattafai shi ba za a gama su ba a shekarun arba'in da biyar kila kenan bai wuce sa'anninmu ba arba'in da biyar to kaga albarka ce to kaga inda Allah ya kai matsayinsa zai yi wahala ka karanta wani littafi daga cikin littattafan wanda suka zo bayan imamun nawawi baka samu wani yayan ko daga zancen shi ba sai kama kalar imamun nawawi kuma duk wani bangare da ka na ilimin musulunci sai ka samu yana da gudunmawar da ya bayar a su rayuwa ta yi albarka kaga ƙananan shekaru amma ya girma ga mu'afi ibn jabal ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo sallallahu alaihi wa cikin yaban da yayi da sahabban sai yake cewa wa a'lamukum bil halal wal haram mu'ad wanda ya fi ku sanin makamar shari'a sanin halal da haram shine mu'ad an jaba ya rasu an shekara 27 amma manzo sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin alkiyama shine zai jagoranci malaman wannan al'umma shekara 27 kaga rayuwa ta yi kaɗan amma ta yi albarka biyayya ga Allah da ilimi ya ɗaukaka shi shekarar shi da bakwai ya rasu wanda ba za su kirgu ba irinsu suna nan da yawa suna nan da ba su da iyaka sa'ad ibn mu'az wanda a rasuwarsa sai da al'arshin Allah ya girgiza mala'iku suka halarci jana'izarsa shekarun shi talatin da biyar ya koma ga Allah shi ne kuma shugaban mutanen al'ansar na madina eh, shekarun ba wai yawan shekarun ake duba ba mai mutum ya yi a cikinsu wani yana ganin yawan shekaru ne a'a yawan shekaru ne ya yi a cikin shekarun ya amfani da shekarun da ya yi ko bai amfani da su ba idan ya auna shekarunsa da biyayyar Allah da ya yi da kuma inda ya daidaitar da shekarunsa sai da kila abin da ya ba mai yawa ba to haka abin shi ne rayuwa ta zaman to mai albarka ko da a ce ba ta da yawa ko da ta ɗanci amma dai ta zaman to mai albarka amma da za ta yi yawan ta ya albarkan haka aka fi so kamar zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu zaɓaɓɓun ku fiyayyunku su ne waɗanda rayuwarsu ta tsawaita kuma ayyukansu suka kyautata wanda za a yi rayuwar mai tsayi da kyawawan ayyuka wannan abu ne mai kyau amma rayuwa ta yi tsayi in an duba baya sai a ga abin da aka yi a baya an watsar da shekaru da yawa kuma na sha ba da wannan misali yanzu yana nan wani za ka gani ya fi shekara saba'in ko sittin da biyar amma bai daina zama a wajen karka ba to shi zai gyara rayuwa ya ɓata rayuwar gaba ɗaya ƙila a kuruciyar shi ma a haka ya taso to har ya girma kuma yana cikin wannan hali to yaushe zai gyara yaushe ake tsammanin mai gyara yawan ka je wajen da ake zaman karta a cikin garin nan za ga ba ɗan ƙasa da shekara talatin yawanci masu girman shekaru ba ta samu ƙanana duk da yake masu karancin shekarun suna da irin cacar da suke samari yan kasuwa ko kuma masu sana'a ya ɗebo kuɗin nasa sai ya je ya shiga wata caca da ake ta ta yan kwallo ana kiranta nigeria ya gani yana samun kuɗi a ciki wasu da haka suke kafa jari a caca wanda Allah ɗaukakin sarki ya haram innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytan karanta ne daga aiki shi fajtanibu la'allakum tuflihun kuma da yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kada aflaha man zakkaha lalle duk wanda ya tsarkake zuciyarsa yayi ayyuka na kwarai yayi biyayya ga Allah wannan aflaha Allah yace ya samu tsira da rabauta kuma Allah ya karfafa da cewa kad wannan kad harasi ne na tahqiq na tabbatar da abu cewa lallai duk wanda ya tsarkake biyayya ga Allah wannan ya samu tsira da rabauta wa qad fara man da fara ai halaka duk wanda kuma ya wulakantar da zuciyar ya fata ta da saban Allah to wannan ya yayi hasara mana yace wal ma'ana qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'ati Allah wa al-harba cewa ya samu tsira da rabauta duk wanda ya girmama kansa ya ɗaukace ta da biyayya ga Allah kuma ya fito da ita fili wa kad khasira ya yi hasara kuma man aqsaha wanda ya koye zuciyar ya koye yan ram wa haqqaraha ya kaskantar da ita wa sagaraha bi ma'siyati Allah da safan Allah wanda yake wa aslu at-tadsiya wa al-ikhfa in an ce dassaha in an ce dassa shay boye abu shine asalinsa kamar yadda Allah ya ce ya dusuhu fi turab suna boye ƴaƴansu a cikin ƙasa su binne su to ma'ana man da saha duk wanda ya koye ransa ma'ana ya jefa ta ya ƙasƙantar da ita da saban Allah to wannan Allah ya yake kada kaba wannan ya yi hasara Allah ya kare fal'asi ya ce, duk mai saban Allah kuwa ya dusu nafsuhu fil ma'asiya ai yana wato tona yana binne kansa ne a cikin saban Allah wa yufi makana yana boye matsayin wannan zuciyar tasa wa ya tawara min al-khalqi yana boye kansa daga bayan Allah min su'i ma ya afibihi saboda mummuna abin da yake aikatawa kadin a inda nafsihi wal a inda Allah shi dai ma'ana bai ji dadin zuciyarsa ba kuma a wajen Allah madaukakin sarki ma ya ya ya noki da haka bai fito yayi biyayya ga Allah ba wankama a inda salli a wajen mutane ma ba a ga abin da yake na biyayyar Allah Allah ya ce to amma biyayyar Allah fatta'atu wal birru tukabbirun nafsa da biyayyar Allah madaukakin sarki shine a wal birru duk wani kyakkyawan aiki da an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum yazo ya ce ya rasulullahi ji'itu as'aluka anil bir ce zo ina tambayanka menene albirri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albiru husnul khuluq duk wani abu wanda yake kyakkyawan ɗabi'a ne sunan shi bir shi yasa Allah madaukakin sarki yace laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin al-birra man amana billah kaga imani da Allah bin man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا مسكت القول والصابرين في البأساء والضراء ما سحقوا cikin tsanani da rashi wa hinal ba'd da lokacin yaji in an rasa rai Allah ya ce ulaika alladina sadaqu waɗannan ɗabi'un duk sune biyayya ga Allah haka ba biyayya da Allah kawai mutum ya zo yana sallah yana kallon gabas yana sallah din amma kuma yana saba alƙawari ba wannan bai zama to mai biyayya ga Allah ko kuma yana sallah din yana da abin da zai tallafi wani ya ki tallafarsa wannan bai zama cikin abrar ba wannan albir din sune al-abrar da Allah yake cewa innal abrara lafi na'im haka ne yace innal abrara lafi na'im ala al-ara'ik yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtumin kitabun miskun wa fi zalika falyatanafasu almutanafisun to aka wannan su ake kira al-abrar al-abrar sune kubutattun bayin Allah wanda suka shagaltar da kansu da kyawawan ayyuka da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da nisantar saɓon Allah wannan su ne al'abrar manya-manyan bayan Allah wanda su ne al-muqarrabun Allah yake kusantar da su gare shi kuma ya yace dan haka biyayya ga Allah da kuma albirdu wani kyakkyawan dabi'a tukabbiru nafsa yana girmama zuciya wata ta'izzuha kuma yana sa ta zama mai buwaya wata aliha kuma wa tu'liha kuma yana daukakar ta hatta tasira asrafa ashrafa shi har sai wannan zuciyar ko wannan ran ta zama mafi ɗaukakan abu wa akbaruhu mafi girmanta wa azkahu mafi tsarkakarta wa a'lahu mafi ɗaukakarta wa ma'a zalika amma duk da haka kuwa fahiya azallu shay'in wa ahqaruhu aktharuhu inda Allah ya ta'ala a wajen Allah wannan ba komai ba ne. wa bi hadha bul da wannan kaskancin ne hasala laha hadha al-izz wa sharaf wa nunu duk da cewa zuciyar ba komai bane a wajen Allah amma da haka din take samun ɗaukaka a wajen Allah kaga eh kai din ba kowa bane amma biyayyar ka za ta kai ka da Allah madaukakin sarki da samu daukaka ai Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba rajulin ashaka akbara dhul imrayn law aqsama ala Allah la ta yi ka ga mutum ma'ana cikin tufafi masu datti gashin shi ma ba a gyara ba yana cike da ƙasa ya ɗaure damara a cikinsa saboda rashin tufafi ko saboda yunwa in ka gan shi dai ba za ka fiye shi komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma law aqsama ala Allah la abarra da zai yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi yace wallahi abu kaza ba za a yi ba za ga ba za a yi abin ba ma'ana ba zai ka fara rantsuwan nan ba ko wallahi abu kaza ne zai faru sai kaga abin sai ya faru amma an ka kalle shi ko kwabo ba za ka siye shi ba in an ce ma gashi ka kalle shi ba za ka ɗauke shi kowa ba da haka komai ƙasƙantar zuciya tana iya ɗaukaka ne ta samu matsayi da biyayya da Allah komi matsayin kuma rai da zuciya da matsayin mutum yana tsakanta ne da sabon Allah ko ina ya kai kuwa yanzu fir'auna bai zama asfalin safilin ba yana da mulki yana kuma alfahari da mulkin nasa ce alaysa li mulku misra wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hada alladhi huwa mahin yake cewa shi ba ni na fa alkhairi fiye da wannan tsakantaccen ba yana cewa annabi Musa wala ya kadu yubin yake ko magana na rubiya haka fir'aun yake faɗa amma sai gashi yana wato kai kawu a cikin tekun da ce tashi ce Allah ya kaskantar da ita da shi a cikin ta lokacin da al'amarin Allah ya zo ya ga halaka yake cewa amantu billazi amana bi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah yake a al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka Allah yake za mu fitar da jikinka kowa ya gani wanda suke su ga cewa kai yau ka tsakanta akwai kaskancin da ya wuce wannan mutum ya mutu yana kafin ya fita a duniya nan bai samu daukakar Allah ba waɗanda yake ganin makaskanta ɗin ne Allah ya ɗaukaka su Allah ya fifita su ya ɗaukaka darajarsu su banu isra'ila Allah ya ce wa auratna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati na fiha wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani isra'ila bima sabaru saboda haƙuri da suka yi da biyayya ga Allah maɗaukacin sarki suka yi imani da Allah suka yarda suka bi annabi Musa Allah ya ɗaukaka su amma su ma da suka zo suka saba sai suka kaskanta wannan shine alƙawarin Allah Allah ya ce wa in uttum udna in suka sake koma suka yi girman kai mu sake kaskantar da su in kuma suka yi biyayya Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar su to wannan biyayya kenan ga Allah madaukakin sarki inda yake kai bawon da ba a ɗauke shi kowa ba wata mace da ta yi zina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inni aqattu haddan fa tahhirni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cancanci haddi ka tsarkake ni ce ka tsarkake ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya ce ta je ta je idan da gaske ne har sai ta aika ta zo ta je ta aihu tana aihuwa ta zo ma'ana yana nuna akwai gaskiyar tuba a zuciyarsa da inda ta tabu ba ta zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce a nemo ta ta sake zuwa ta ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na so yace to ai baki da jariri je ki yaye shi ta je ta yaye shi yaye dai mafi karancin sa shekara ta sake dawo ita zuciyarta bai kwanta ban ba a tsarkake sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaga ta matsa yace shikenan aka zo aka tsayar da ita aka mata haji da aka mata haji aka je aka mata jana'iza aka binne ta sai wasu mutane biyu sai suka yi magana a kanta magana mara kyau na ganin A duba wannan mace ita ba kowa ba ba komai ba Allah ya fitar ta ta zo ta yi kaza sai magana ta zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi matan nan ta yi tuban da inda za a raba ma mutum saba'in a cikin mutanen madina da ta ta ishe shi ta kaɗai an an ɗauke ta ba kuwa ba kada ka ga wani ya faɗa cikin wani laifi ko ya yi wani saɓon allah ka dinga ganin har abada ma'ana bai ɗarkaka ba kada ka ɗauke shi haka ta iya wa ya zo ya yi tuban da ya fi duk aikin alkhairin da take yi domin tuban ya fito daga asalin zuciyarsa sai wani za ka ga lallai ya yi abin kuma allah maɗaukakin sarki ya jefa masa haske a zuciyar shi ya yi nadama ya gane cewa abin da ya yi laifi ne ya koma ya tuba kuma ya samu tsarkaka kuma har ya wuce wanda ma bai taɓa yin laifi ba a wajen allah nan ba komai ba kafin zuwa manzo allah sallallahu alaihi wasallama eh, mutanen da ya zo ya samu ai suna shan giya wasu suna tasha wasu suna zina amma da suka zo suka da gaskiya da shi suka yi kyakkyawan tuba ne suka zamanto su ne muke kokarin koyi da su yanzu kuma ba za mu taɓa kamo su ba kuma a ga can a cikin su fa akwai wanda sun jayya haka kada ka ga mutum yana cikin wani aiki ya zo ya tuba ka dinga kallon shi kana cewa wannan nan fa da mun shayi ne la rabu da abin da ya wuce da amma dai ina cewa ko ba yayi taubatan nasuhan ya koma ga Allah Allah ya ce ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya kankare su ban ya shigar da zuwa aljanna yanzu wata mace da take zaman kanta ma'ana take saban Allah take alfasha ta zo wucewa ka ta dabba yana jin ruwa. ta tausaya masa ta ɗibi ruwan nan ta bashi Allah yake ya yi masa ga dai halin da take ciki ga aikin da take yi amma ga abin da ke cikin zuciyarsa shi yasa kada ka kalli wani ya shiga cikin wani yanayi ko da ya taɓa yin wani abu na saɓon Allah kuma ya zo daga baya ya shiryu ya koma ya yi biyayya ga Allah ka dinga kallon shi da wannan abin da ya wuce ita tuba tana rusa duk abin da ya gabace ta mana kada mu dinga nisantar da mutane daga rahamar Allah wani zai dinga ganin ainihin tun da na shigo wannan bai iso shi ba cikin shiriyar da na tawa ai ana duba ƙarshen mutum ne ba farkon sa a inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiq alayhi alkitab fa ya'mala bi amali ahli aljanna fa yadkhulu sai ya shiga aljanna dan haka koda mutum yana da kaskanci to yana iya samun ɗaukaka cikin biyayya da Allah kuma duk matsayin mutum yana iya kasanta ya zama mafi lalacewan bayi idan ya saba ma Allah yanzu akwai dangantakar da ta kai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى بني هاشم من كنانة واصطفاني من بني هاشم manzala sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ƴaƴan annabi Ibrahim da zuriyar shi gaba ɗaya Allah ya zaɓi annabi Isma'il ya fifita shi sannan nabi isma'il ya bar zuriya a bayansa da yawa yake cikin zuriyarsa gaba ɗaya Allah ya zaɓi kinana ɗaya daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi daga cikin zuriyarsa kuma shi kinana akwai su banu waye banu waye ce to Allah ya zaɓi banu hashi ya fifita su akan kowa da kowa yace ni kuma Allah ya fifita ni cikin banu hashi haka ba wata dangantakar da ta kai masa Allah sallallahu alaihi kuma haka nan wanda suka kusance shi amma duk da haka Abu Lahab da yake da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta aihuwa tunda uba ne a wajensa dan wan mahaifinsa ne da da wannan girman dangantakar tasa da matsayinsa Allah yake sayasla naran gatala abu ya tsakanta saboda ne saboda saɓon Allah da kiyayya da annabin Allah da haka duk matsayin mutum ma'ana saɓon shi da Allah yana kai shi kasa yanzu duk yadda kake ganin girman mutum sai ka gan shi a cikin unguwa yana mayu duk yadda kake da ganin matsayinsa to sai ka ji wani abu a zuciya kai ka ga wani ai ya faɗi kuma ko aka kama shi ya yi ha'inci ko ya yi wani abu na laifi duk yanayin girman shi da kake gani ka bar gani daga nan saboda ne ya kaskantar da ta nasa duk matsayinsa ko a kama mutum ya yi sata ila ka taɓa sanin shi ya zo ka gan shi ka ce wani ne aka kama shi ya yi sata kuma tabbas ya yi sata ya za ka gani sai ka ga ya faɗi ko kuma ya yi yaudara ko ya yi ha'inci ko wani abu dai makamancin wannan to ma da ya ce آه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحتره وأحتره لله تعالى وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو ما نيتي فما صدر النفوس مثل معصية الله شو والله با أبندع يكي كتن تدى زكاكا لما تاني في مصار الله فأنا الله يقول كوما يقول لك أن وما كبرها وشرفها ورفعها مثل آئة الله babu kuma abin da yake ɗaukaka rai ya baka matsayi mai girma da daraja abin da ya wuce biyayya ga Allah biyayya ga Allah ita take kai bawa kololuwan daraja daga mutum ya kai wani matsayi har ya wuce biyayya shi ne ga Allah kaga mutum ya yi ƙasƙanta to saban shi ne ga Allah madaukakin sarki faslun qala wa min uqubatiha har yanzu daga cikin mummunan abinda saban Allah ke gadarwa أن العاصي دائما في أصل شيطانه شو أن يصابان الله أكل yana cikin ɗangin shaidan ɗin da yake bauta mana kamar shi yasa shi a kurkuku ya ɗaure shi da haka shi yake jujjuya shi wa shahawati kuma yana cikin kurkuku na son zuciyarsa wa quyudi hawahu kuma gashi a cikin sarƙa wato ma'ana kan zuciya fa asirin. masjunun muƙayya da haka duk mai saɓan Allah za ka samu na farko fursunan yaƙi ne a ɗaure yake kuma a cikin kurkuku yake kuma an ɗaure shi mala ya ce wala asira aswa a halin min asirin asarahu a ada a duwin lahu duk a cikin waɗanda za a kama su fursunonin yaƙi ba wanda ya fi wulaƙanta da tozarta fiye da wanda makiyin shi ne kama shi wanda ya fi ƙiyayya da shi yanzu misali a ce kaman eh, wanda yake eh, kafin amma wanda ake zaman amana da shi ma'ana sai kuka samu saɓani da shi ko kuma irin iyayyar da yake ma ba ta kai kafin da ke yake fa kafin kana yaki da shi ba ko kamar misali yanzu a cikin garin akwai kafiran da za ka ga za ka yi ta'amuli da su ta'amuli ta daɗi inda in ka shiga hannun su ma ganin za ka iya fita amma akwai wanda fa in ka shiga hannun su kai mata sun ta ƙari ko kamar misali ne ma'aikata masu masu sa kayan kayan sarki yanzu in ka shiga hannun ɗan sanda kila ya kuma sauƙi a ce hannun soja ka shiga ko kuma a ce in ka shiga hannun soja ya kuma sauki a ce hannun ɗan sanda ka shiga kowanne da irin nasa ila hannun ɗan sanda ne sai aljihunka ya yi motsi kafin ka fita ni kuma soja ka ne zai gaya ma kafin ka fita sai a ce wanne ne ya fi sauki wanne ne ya fi sauki eh wanda aljuhu za ka je ka ba da aljihu ka fita ba tare da ka sha duka ba wancan sai in yana za ka kallon kwa ya sa ka shiga kwata ka kwashe kwata ka yi waye ka yi waye to ya ce da da dan sanda ya kama gara zo je kama almuhim wannan ba wani abu ne misali ne kawai ma'ana makiyinka wanda ya zama ya fi kiyayya da kai idan ka shiga hannunsa to wahalar ba za ta masaltu ba to akwai dan adam yana da makin da ya wuce shedan duk kiyayyarka da kafin wallahi bai kai kiyayyar da shedan ba shedan ya fi kowa kiyayya da dan adam ai saboda kiyayyar shi da dan adam ne ma yi sanadiyar annabi adam ya fito daga cikin aljanna saboda shi bai yarda da wani abin da aka ba annabi adam kuma ya fito duniyar ma yace bai kyale shi ba summa la'ati yanahum min bayni aydihim wa min khalfihi wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin sai Allah duk ba za su ma ba sai na fito musu ta kowace hanya da haka kana cikin gida shi dan na bunka kana kasuwa shi dan na bunka kana tafiya wani gari ka tafi wani gari shi dan yana tare da kai na bunka ka je wani gari da inda ba wanda ya san ka baka san kowa ba shi zai zo dinga raya ma sabuwa kai kaza ne waje kaza da ake kaza ma ka je mana abin da ake ka je ji ba wanda sanda kake banta shedan yana nan yana bibiyar ka to ai to tunda kake banta yanzu ba wanda yake ganin ka kana tsoron cewa in nayi fa Allah zai kama ce, ai Allah in kan kai in kace ya ce ma zai yake haka zai tabin ka yana raya ma abubuwa masu kyau yana nuna ma cewa duk munin abin da ya nuna ma shi abu ne mai kyau da haka ba dan adam bai da makin da ya wuce shedan ya Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun Allah ma da kai ya tabbatar cewa lallai shaydan makiyin ku fattakhiruhu aduwan kuma ku rike shi makiyi makiyi ne na dan adam malai yace wala tijna abyaqu min tijnil hawa yace wallahi babu kurkukun da ta wuce kurkukun san zuciya shi ya sa kanshi a cikin tunanin san zuciya to ya shiga kunci a rayuwarsa wala qaida asabu min qaidi shahwa kuma babu wata sarƙa da take ɗaura mutum ta sa shi cikin damuwa da wulaƙanta da ƙasƙanci fiye da sarƙa ta san sha'awa yanzu mutumin da ya saba shan ƙwaya to yana cikin wani irin ƙangi mai tsananin wahala da zai wahala ya fita a cikin sa matuƙar ba a raba shi da wajen ƙwayar wani ko ka raba shi da wajen kwari ya je wajen wani zai sake samun abokai irin waɗannan saboda haka wannan ƙangin ma yake cewa ƙangi ne da ya fi kowanne wahala ƙangi na sha'awa fa kaifa yasiru ila Allah wa daril akhirati qalbun ma'surun masjunun muqayyad yace to zuciyar da ta zama a daura take kuma a katange take ta yaya za ta kai ga Allah da ranar tashi alkiyama ta samu kyakkyawan sakamako wa kaifa yaqtu khutwatan wahida ta yaya ma zai taku ko da taku ɗaya ne ai zai wahala wala ce wa idan ta taqayyada alqalbu idan zuciyar da zama ta shiga cikin wani ƙangi, ko na sha'awa ko na son zuciya ko na saɓan Allah ce duk zuciyar da wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan suka suka suka ratayi da ita malai yace to a afatu min kulli janibin bi hasabi suyudi duk tuntunu ta kowane bangare za su dinga zuwa masa gwargwadon irin abin da ya rafe da shi gwargwadon irin abin da ya rafe da shi na sha'awa gwargwadon irin abin da zai zo mishi na musiba yanzu mutane nawa waɗanda suke mazinata da suka kamu da cutar ƙanjamau in ka koma ya tafi ka tausaya ma rayuwarsa ya yi jin daɗin wallahi bai wuce na minti biyu ya gama jin daɗinsa duk bai wuce na minti biyu ba eh matakan da zai bi zai iya ɗaukan matakai masu yawa tun da ya kalle ta a'a ya dauke ta ya je ya zauna da ita a ci abinci a sha abinci a yi waye amma duka duka jin daɗin bai wuce da minti biyu wannan sha'awar ya rabu da ita ta fita jikin shi zuwa wani waje duk bai wuce minti biyu ba to ya yi ya zo Allah ya jarabe shi da cutar da har ya mutu ya koma ga Allah tana jikinsa ina ina amfani wannan jin daɗi jin daɗi na ƙanƙanin lokaci da zai haifar da wahala mai ɗorewa wacce ba ta rabuwa da bawa ko kuma ɓarawo ne ya yi sata lokacin da ya sata duka duka ƙila bai wuce minti kaza ba amma lokacin da zai shiga hannu azabar da zai sha kafin a ce ma an kai shi ga hannun hukuma a ya riga da galabaita saboda haka jin daɗin ƙanƙanin lokaci ne don haka gwargwadon irin abin da mutum ya ratayi da shi gwargwadon irin jarabawa da zai samu da musiba mala ya ce wa mislun kalbi mislun fa'il ya ce shi ita zuciya fa kamar tsuntsu ne wa kullama ala ba'u da anil afa tsuntsu duk inda ya yi nisa to yana nisanta daga tarko ma'ana yiwuwar wani abu ya same shi in ya tafi nesa da sauri. sabanin yana kusa ya ce wa kullama nazar inda dai zai sauka ƙasa kuwa to sai ya samu wanda zai auka mu da haka ka haka zuciya take idan dai za ka kusanci saɓan Allah to sai irin waɗannan abubuwan sun zo sun tattaru da ita sama ta yi da ita na na abubuwan da za su biyo baya idan kuma za ta nisanta daga saban Allah to za ta samu kubuta da haka zuciya kamar tsuntsu ne tsuntsun yana ta yawon shi a sama yana shawaginsa ila yana cikin nisanta daga tarko da za a tsana masa amma da ya sauko ƙasa ba za a kama yanzu zabuwa in ta shekara a kan bishiya za ka yi da ita sai dai in dare ya yi ka ce za ka bi ta cikin dare ga kama shi ma da wahala amma tana sauka ƙasa za ka ga an sa mata tarko sai ka ga cikin ruwan sanyi sai ka je ka sa tarkon ka je ka yi bacci ka zo ka kama zabinka amma tana bishiya ba wanda ba ke da ita tana yin kusa da ita ta tashi ma'ana abin da malai ke so ya nuna mana mutum ya nisanci duk inda yake waje ne na sabon Allah kuma mutum ya yi ƙoƙari ya kusantar da kan shiga duk wajen da yake na biyayya ne ga Allah Wafil fil hadisi ya ce ya zo cikin hadisi a shaitanu zibul insan wannan hadisin yana da rauni a sanadinsa amma dai wani hadisi kwatankwacinsa ya inganta wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan hadisin ma'anarsa shine shedan shine kaman ah, mai farautar dan adam kaman kirkeci ne da yake farautar dan adam amma dai hadisin bai inganta da wannan sanadin ba sanadin da hadisi ya inganta da shi shine hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wasu mutane uku da za su zauna a cikin wata alƙarya ko wani ƙauye kuma ba a tsaye da sallah a cikin wannan garin face sai ɗan ya auka musu yanzu misali in kai nan hanyar tora nan can eh, watanni ko shida ko bakwai baya ko shekara baya ai akwai yan garuruwan da aka kafa ana neman ana neman albarkatun ƙasa ko mm. akwai masallaci a nan wajen suna yi masallaci zuwa eh za ka je an yi shagunan leda da yawa haka sannan kuma za ka ga an kewaye wani katon waje saboda wajen masu goge da masu waka in ka wuce amma ba za ka ga an yi killace inda za a yi sallah ba haka ne ko duk inda ka je ka ba ana dan tono haka za ka gani za a kawo duk abubuwa na sharholiya an dan gaji a shaƙa amma za a yi sallah kuma wannan babu ya eh, za ka ga an yi shaguna na fiye da abinci za ka ga an yi shaguna na zama za ka ga an yi 'yan ledoji ma'ana an yi babban waje na wajen 'yan goge da masu wata amma ana killace wajen sallah ce to babu wata alkariya ko wani waje da mutane za su taru ba a tsaye da sallah ba ce sai shedan ya zo ya mamaye wannan wajen sai za ka ga barna tana yawaita a wajen wata rana kawai zai ka ji an kaure da fara har a yi kisa to shedan zai zo ya mamaye waje? sai yace fa alayka bil jama'a dan haka ka lazimci jama'ar musulmi ka lazimci duk inda jama'ar musulmi suke ka su kada ka yi nisa da inda al'umma suke domin kuwa yace fa inna ma ya dhi'bu al-khafiya domin kyarta ce in yazo tinkiyar da take nesa yake auka ma ba wacce take cikin dangi ba da haka kinkiyar da take cikin turke tare da 'yan uwanta yawanci ko da wani mummunan abu zai zo ana iya tserar da ita amma in ta ta ce ba za ta iya fitar da kanta ba to wannan shine hadisin da ya inganta da wannan lafazin za mu dakata nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana Allah madaukakin sarki ya tsare mana zukatan mu Allah ya nuna mana abin da yake daidai ne ba mu ikon aikata shi abin da yake barna ne kuma Allah madaukakin sarki ya nisantar da mu da gare shi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Thank